In ba ku manta ba, a karo na baya mun tsaya ne a inda sura ya biyo fetta falo bayan ta saka masa magani a cikin ruwan shayi. Suraj wanda ke jin idan yau bai sami yadda yake so ba zai iya mutuwa ya riko hannunta. Ya riko hannunta ta fuske, kada ki hukunta ni ta wannan hanyar please Fetta, ba kya tsoron mala'ikun rahama su tsine miki, kana tunanin hakkina da ke kanka a lokacin da kake aikata min son ranka. Suraj ya sake langwabe hankali ya furta I'm sorry. Kalmar da take son ji kenan daga gare shi. Ta maze ta ce, Ban ga alamar “you are sorry” ba. Suraj, wanda a bukace yake, ya ce, I mean it. Wallahi I'm sorry, ya faɗa ta da rungumo ta jikin shi. Ba ta yi aune ba ta ce ya haɗa su wuri ɗaya. Ta kasa hana shi, suka lula duniyar ma'aurata. Yanzu sam kin daina damuwa da ni ta ya Rabi kawai kike. Zulaiha ta ta faɗa cike da kishi. Bilkisu ta jawo ta jikinta ta ce, Ba haka ba ne sweetie na, kuɗinta nake so. ba wani ba wani Allah kuwa to na ji zan yi misin ɗinki idan kun tafi ni ma zan yi naki ki min abin da zan riƙa tunawa da ke ta haɗe su suka shiga duniyar suka shiga duniyar masha'arsu da daddare jirgin su ya ɗaga daga Dubai ya ɗaga zuwa Dubai Zulaiha ta mata rakiya a airport an ta mai har da list na abubuwan da za ta siyo mata Allah ya raba mu da iyaye masu kwaɗayi amin Karima ta yi istibra'i ta buƙaci Bello ya bata sati ɗaya kafin a ɗaura aure, ya amince ta shiga gyaran jiki. Ƙarfe tara da minti arba'in da biyar na safe, Suraj yana tsaye bakin dressing mirror yana saka cufflinks. Cikin shigarsa ta shadda light blue sai ɗaukar ido take, ya ɗauki turare ya fesa ya gyara zaman hularsa, ya juya kan fitta da ke gyara gado zan tafi ɗaurin aure a dawo lafiya. har ya kai bakin kofa ya jiyo kar ki sake kar ki sake ki yi shara ta yi shiru tamkar ba ta ji shi ba a udef ta sake mishi shiru ta kowaye cikin izza ya dawo cikin ɗakin ya zo tafda ita ta yadda tana jiyo numfashinsa daraja ɗaya kike ci ya faɗa tare da hura mata iskar bakin sa ya fice kamshin mouth mai daɗi ne ya ziyarci hancinta ya saka ta limshe ido ya Allah ta furta ta sauke ajiyar zuciya tare da miƙewa ta fara goge da rasin miro Sashen Hajiya ya nufa ya umarci inna mai aiki ta zo sashen shi ta gyara. sallamar ta ta jiyo daga ɗaki ta amsa ta fito. Mai gida ne ya ce na zo na yi gyara. Ki bar shi kawai inna. A'a, ba a yi haka ba, kina buƙatar hutu. Ta buɗe baki za ta ba ta amsa marar ta murɗa. Ta duƙa tare da ambatan sunan Allah. Inna ta riƙe ta ta ce subhanallah, sannan ki koma ɗaki ki kwanta. yawwa ta amsa da Tana dafa bango ta shiga ɗaki ta ɗauki zamzam ta sha ta shafa ta bi lafiyar gudu cikin minti uku bacci ya ɗauke ta. Sista please da yani na saka rigar nan su ta faɗa. Tana ƙoƙarin saka riga ta ƙi shiga. Mutum ya yi ta sa ana mishi matsatsin kaya cewar Fina tana taya ta jan rigar. adinan ne ya fi so ya gani da irin kayan. A lallai sai A lallai ai sai ki ta wahalar sawa da cirewa idan mun yi aure shi zai rika taya ni. Fina ta buɗe baki ta ce, a ko kunya kunyar ki zan ji suka yi dariya. karamin gala ta yafa ta fice tana rambaɗa ƙamshi ta cikin mota ya zuba mata ido. Yana jin wani filin a tare da ita, ta buɗe murfin gaba ta shiga ƙamshin turare ta ya game motar wanda ya sake jefa shi a wani yanayi. Mata a kula, a daina cika turare idan za a yi wa saurayi ado. Rungumo ta ya yi jikin shi ya ce, Kin yi kyau my baby, ta sake kwantar da kai jikin shi ta ce, Thank you. Ya manna mata kiss tare da cusa hannun shi cikin rigarta, ba ta hana shi ba sai ma kara ba shi goyon baya da ta yi. Suka shiga romansin juna a kasalance ɗago ya ce, Baby please mu je hotel. I'm scared ba wani tsoro ni ki aura fa kina so na shiga wani hali ta girgiza kai please ki amince mu je ta yi nodding kai. Why, wow, I love you. Ya faɗa tare da manna mata kiss. Bilkisu sun isa Dubai, Hajiya Rabi ta kama musu makeke cikakken otal wanda sai masu kuɗi ke sauka a can. Suna ta masha'arsu a tare suke kwana tamkar mata da miji. Karima ta shiga gyaran jiki duk wani kayan gyaran jiki da maganin mata ta siya tana amfani da shi. Shiru kake ji malam ya ci shirwa. Anti Jummai ta ce wa ya tafi ni fa lamarin nan ya soma bani tsoro." Ba irin asirin da ba mu yi ba amma a ce cikin ya ƙi zubewa, cewar aminiyar ta hun hmm, mu zuba ido dai mu ga aikin boka.” To ya zancen komawar Bilkisu? Sai 'yar iskar bararojin ta yi gaba. wa haka ya dace ta wuce ajin kishi da bararoji 'yar mai gadi. Fata ne ta yi bacci bata farka ba sai ana kiran sallar la'asar. Ta tashi da sunan Allah toilet ta shiga ganin mutum kwance cikin Jacuzzi ta yi hanyar fita a tsorace, ta ji an jawo ta, ihu ta saki, bakinta ta ji an toshe, jiya da za ta yi ta ya sarƙe da na Suraj. “Yaushe ya dawo?” ta tambayi kanta. Soso ya saka mata a hannu tare da nuna mata baya, mamaki ya hana ta ce masa komai. Gira ya ɗaga mata alamar “Ya hannunsa ta jawo ta saka mishi susan ta juya ta fice ya bi bayanta da kallo cike da mamaki shi. is taking advantage na bebin jikinta tana raina min hankali dole na gyara mata zama ya faɗa wa kansa ya cillar da susan gefe ya watsa ruwa ya fito Fetta baya wurin kicin ta je ta yi alwala ta shigo ɗakin ta ɗauki sallaya ta shimfiɗa ta saka hijabi ta kabbara sallah ba tare da ta bi ta kansa ba wanda hakan ya ƙara kular da shi Shirin ya yi cikin kaya marasa nauyi, ya zauna gefen gado yana jiran ta idar. Minti biyar ya ɗauke ta ta idar ta yi addu'o'i, ta naɗe sallaya da hijabi ta ajiye, za ta fita ɗakin ya ce zo nan cikin isa. Gabansa ta je, kin tsaya min a kai tamkar soja, ya faɗa cike da faɗa. Kujerar da ke gefe ta zauna ya taso ya tsaya daf da ita. Dan kina ɗauke da bebi na ba shi zai baki privilege na min rashin kunya da rainin hankali ba. Kallon ba ta fahimci inda kalamansa suka dosa ba. ta bi shi da shi wallahi ya zama na ƙarshe da zan sa ki a biki yi. Suraj baya ba da umarni a tsallake ya faɗa tare da haɗa yatsunsa na da yatsunsa ya ba su das. Murmushin gefen baki ta yi ta ce shi kenan zan iya tafiya. Bakinsa ne ya sarƙe tsananin mamakin ya hana ta furta komai jin ya yi shiru ta miƙe ta fice. Yarinyar nan ta raina ni Kai ta raina min hankali zuciyarsa ta faɗa mishi ya miƙe a ce Idan ka Idan ka mata wani abu ya shafi bebin kafa wata zuciyar ta ce mishi, zan yi maganin ta daga ranar da na ya zo duniya, ya eh, yi assuring kansa. Haba mai baby, ki daina kukan mana, so kike ki je gida a fuskanci wani abu, cewar Adnan cikin sigar lallashi. su da ke lullube cikin bargo ta ja ta ja majina ta ce, ƙasa na ke zafi sosai, mu je na sa a ruwan zafi, ya faɗa yana janye bargon, ya ɗauke ta zuwa toilet, ya tara ruwa a bathrobe, ya saka ta ciki tana ihun azaba. Ta yi wankan tsarki ta shirya ya mayar da ita gida. Bayan ya biya ya mata shafin mai yawa, tana komawa gida sai baccin wahala, don adinan bai mata da wasa ba. Kwance tashi ba wuya a wurin Allah, cikin fetta ya shiga wata bakwai, yau ciwo gobe lafiya ga ciwon mara da take yawan fama da shi. Suraj na bata kulawa sosai, Hajiya, Aliya da Yasmin su ma ba a bar a baya ba. wajen ba ta kulawa. Malam na aiko mata addu'o'i akai-akai ganin ciwon ba sauƙi ya yi su tafi Umrah su roki Ubangiji daga can su wuce London baya so da haihu a nigeria. Betta ta fito da shirinta cikin jallabiya da gele sun matukar yi mata kyau cikinta da yayi tsini ya fito ɗas da kallo ya bi ta komai koma ki sa hijabi ba tare da ta ce komai ba ta koma da sa still ya mata kyau a mota ba mai cewa kowa komai har suka kawo immigration office ya ce ta fito ta biyo bayansa. Sun tarar da layi sosai amma abinku da naira da kuma hanya ba ɓata lokaci ta shiga aka mata passport. Ya ajiye ta gida ya wuce ya kai international passport nashi da nata amsu visa. Karima an yi aurensu da Bello ya ɗauke ta sun koma Abuja da sunan ya samu aiki a can. Ta shiryu ta koma ga Allah. kullum cikin istighfari a da Adnan su ya yi gaba almost all the time suna tare ya ɗauke ta su je hotel su yi sharholewar su ta saba wani lokaci ita ke requesting please ba na so ya yi takin time cewar Suraj kada ka damu ranka ya dade. in two days time komai zai kammala okay ya faɗa tare da ficewa. komai baya tafiya daidai yanzu ya kamata a ce tuni na daɗe da mallake Suraj Taslim ta faɗa tana zagaye ɗakin. Sofi da ke zaune bakin gado ta ce, Na sha gaya miki ki haƙura da Suraj. Samun irin shi na da matukar wahala. A fusata ta jiyo ta ce, Ni kuma na sha gaya miki ba zan taɓa haƙura da shi ba. Oke dan ta faɗa tare da ɗage faɗa ta shiga danna wayarta. Taslim ta kasa zama ta ta ya za ta shawo kan Suraj. Duk hanyar da ta bi is not working, ya zama dole ta ƙara zage damtse. Babban takaicin ta fetta da za ta haihu. Ki sace bebin ki kashe shi, zuciyarta ta faɗa mata, ta yi murmushin mugunta. Anti Yalwa ce zaune tsakar gida wayarta a hannu tana kira ana ce mata number busy. Ko da uwarwa take wayawa ya san mata, ina jiransa. Ta faɗa tare da yin kwafa, kiransa ne ya shigo wayar ta danna receive. da wa kake ta waya ne aike nake ta kira ana ce min busy oh to ya ake ciki ka same shi eh yanzu haka muna tare Bud aikinka ya yi kyau gani nan zuwa sai kin zo ta kashe waya tare da faɗin lokacin ramuwa ya zo Jummai kin ɗauka kin ci balista ta yi murmushi mai cike da ma'anoni. Anti Jummai tana zaune ɗaki ta rafsa takumi Bilkisu ta shigo da sallama san ta ji ba ta yi nisa a tunani ta janye hannunta ta ce umma tunanin me kike? Ta sauke ajiye zuciya ta ce hmm cikin fetta da ya ƙi zubewa gashi har ya girma Bilkisu ta ce, Ni ma abin na matuƙar damuna don wallahi ina so na koma gidan Zulat kuma ba na son kishi da ita. Ina tunanin mu kashe jaririn kar ya zo duniya ko ranar da aka haife shi. Ni ma na yi tunanin hakan cewar Bilkisu. Wannan ita ce mafita, Umma zan fita a dawo lafiya kina da ‘yan canji. ta buɗe jaka ta zaro dubu biyu ta bata ta karɓa tana washe baki bilkisu a ranta ta ce umma ba zai son kuɗi ba ta fi ce za ta je wurin wata 'yar lesbian da suka haɗu a dubai can tafiyar ka da fetta hankalina bai kwanta ka tafi da ita haihuwa wata ƙasa ba wani na babu wani nata a can cewar hajiya mama tafiyar nata shine mafita duba da yawan rashin lafiya da take wanda maƙiya ne gara ta bar Nanja ta haihu a can lafiya. Hajiya Tanisa ta ce haka ne but ya kamata ku tafi da wani babba da zai kula da ita. Kada ki damu mam a can zan samu. Zan samu masu kula da ita, oke Allah ya jagora, Allah ya sauke ta lafiya ya amsa da amin. Ta na kwance a kujerar falo tana kallon Sunna TV ya shigo da sallama. Ta amsa ba tare da ta ɗaga kai ta kalle shi ba, kusa da ita ya zauna tare da ɗaura hannun shi saman cikinta. Ta ɗago kai ta kalle shi kallon da ya jefa mata ya sa ta sunkuyar da kai jiki a sanyaye. Suraj ya nakalci kallon ya nakalci kallo iri-iri. Cikin yake shafawa cikin wani salo wanda ya saukar mata da kasala rigar ya ɗaga ya sumbaci cikin self delivery ya faɗa tare da miƙewa ya nufi ɗaki. Antiyalwa ta fito cikin napep ta sallame shi ta shiga wani ƙaramin gida wanda shi kaɗai ne a layin. Unguwar tsit ba gidaje da yawa Ta duba gabas da yamma ganin ba kowa ya sa ta shiga ta wuce tsakar gida zuwa falo. Sannu da zuwa ke daɗe cewar matashin saurayi kallo ɗaya za ka mishi kasan ɗan daba ne. Ta amsa da yauwa ina sahabin. Da hannu ya nuna mata shi yana zaune ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana zuƙar sigari. Kai ne sahabi ya ɗaga kai tare da hura iskar sigari. Ta kawar da kai gefe tana toshe hanci. Kai ke yi wa Jummai aiki kwarai? Ina so ka min aiki a kanta. Wane irin aiki? Kasa ta yi da murya ta sanar da shi, wanda ko ɗan Bala da ke gefe bai ji me ta ce ba. An gama in dai zan ji da Ta yi murmushi ta ce, Kar ka samu damuwa. Ta buɗe jaka ta zaro dubu goma ta ce, Ka fara da wannan. Ya karɓa ya saka aljihu. Zan koma ina sauri. Ɗan Bala ya ce, To ni me zan samu? Ta zaro dubu biyu ta bashi. Ya mata rakiya bakin get ta wuce. surat throughout yana ofis aiki ya mishi yawa kasancewar gobe za su wuce yana so ya yi handing over wasu ayyukan shi ga yaran shi. Fidda na ta fama haɗa kayanta da taimakon Yasmin ya ce kar ta ɗauki kaya da yawa, zan yi misin ɗinki sosai maman Ombol, ni ma zan yi naki, da ina da kuɗi da na bi da na fi kowa farin ciki, uhm, ba ma zan bi ki ba an hana ku shan in hana ku shan love ɗan na san har da honeymoon za a je. Rigar da ke hannunta ta wurga mata dariya ta yi ta ce daga faɗar gaskiya ke ko e mana ni dai mu yi sauri ina so na je na yi sallama da su umma. Suna gyaran kayan tana tsokanar fetta a kan Suraj. Kina ji ya Suraj zai tafi da bararojin London da haihuwa a can cewar Fina sa'ad ta ce what wallahi lallai yarinyar nan da shirin ta fa hmm. Ni baƙin ciki na ma za mu haɗa iri da barin Roji dangin matsiyata. Ni har ba na son tunawa, dama da ma yaron ya mutu wurin haihuwa, Allah ya sa, amin. Fetta tare da Yasmin suka je gidan su Aliya sun yi farin ciki sosai jin ba a nan za ta haihu ba, sun san kariya ce za ta samu daga maƙiya. Do Duk da za su yi kewarta sosai, Aliya ta haɗa mata dukkan abin buƙata na haihuwa na gargajiya, Malam ya mata wasu addu'o'i a Zamzam. Bayan sallar magariba suna zaune tsakar gida suna hira suna cin ɗan wake, wayarta ta ɗauki rori tana gefen Yasmin ta kalli sikirin ta ce Habibi na kira mu tashi mu tafi ta harare ta ta ɗauki wayar. Ki dawo gida shine abin da ya faɗa ya kashe wayar mutum sai isa da izza ta faɗa a ranta. Umma za mu tafi to fetta Allah ya kai ku lafiya Allah ya tsare ki ya sauke ki lafiya ta amsa da amin idan malam ya dawo ki faɗa masa mun wuce ta ce to ta musu rakiya har mota yasmin a harabar gidan ta tsaya ta ba zan shiga ba gida zan wuce fetta ta yi fuskar tausayi ta ce haba don Allah rufa min asiri ba na son harka da mijinki Allah ya kai ku lafiya sai mun yi waya ta ɓata rai ta shige ciki ba tare da ta sake ce komai ba Ɗaki ta tarar da shi ya fito da takardu ya barbaza a kan gado yana rubutu a kai, wasu yana ɗauka hoto. Kullum fama da takardu kamar ɗan jarida ta faɗa a ranta. Dole ta nufa ta ɗauro alwala ta fito. Idon shi a kanta, baki iya gaisuwa ba? Na ga hankalinka ya ɗau. Na ga hankalinka ya ɗauku ne. Kar na yi distracting ɗinka. Oh really? ya faɗa yana ɗaga gira. Sorry, ina wuni ba ta shirya ma tsiyar shi ba. Sam ba ya so a zauna lafiya ta faɗa a ranta. Riƙe gaisuwar ki bana so, hmm, ta faɗa a ranta tare da sauki ajiyar zuciya Bata ta sake ce mishi komai ba ta nufi sallah. Karfe goma daidai na safe, Fetta da Suraj suka fito cikin shirinsu zuwa airport. Sashen Hajiya suka shiga su mata sallama tana zaune kan dining table tana breakfast. A tare suka gaishe ta ta amsa tafiya ta tashi Suraj ya ce eh Allah ya tsare ya kai ku lafiya suka amsa da amin sai mun zo ganin baby. Kunya ta kama Fetta ta saukar da kai ƙasa. Bakin mota ta masa rakiya tare da addu'o'i. Dukkansu bayan mota suka shiga direba ya ja su zuwa airport. Suna zuwa ba ɓata lokaci ba suka yi boarding suka shiga jirgi. Ya ɗaga sararin samaniya. Fedda sai zara ido take ku da sabon shiga. Suraj ya shiga yi mata dariya ta kalle shi cike da takaici bai fasa ba sai ma ƙarawa da yi Tsayawa ta yi sa dariyar ba ƙaramin kyau ta mishi ba. Wannan ne karon farko da ta gan shi yana dariya, ta nemi haushin nasa ta rasa, sai ma shagala da ta yi da kallonsa. Ganin tana kallon sa ya maza ya ɗaure fuska, ya dai kika zuba min ido kamar za ki cinye ni? Kafe idonta ta yi tamkar ba shi take kallo ba, irin hankalinta na wani gun. Hannu ya sa yana waving sil ba ta motsa ba, Eh, clapping hannu. Ta motsa idonta ta ce ya dai, kawar da kansa ya gefe ita ma ta kawar da nata gefe tana kallon sararin samaniya. Karfe hudu daidai na yamma jirgin su yayi landing a airport na Madina. Fetta ta yi nisa a bacci. Suraj ya kai dubansa gare ta, Yayi tapping tafin ɗinta da hannu. Ta buɗe ido ta zube su a kan shi tare da karanta addu'ar tashi daga bacci har miƙe tana zaune saboda jikinta da ya mata tsami. Baki gaji da jirgin bane Na ga miki daɗi har da bacci. Shiru ta masa tamkar ba da ita yake ba. Gadon bata kula shi ba ya fice ya bar ta. Da ƙyar ta miƙe ta bi bayansa. Taxi suka ɗauka zuwa hotel. Haɗaɗɗen hotel suka nufa ya musu lodging ɗaki. Fetta ba abin da take buƙata kamar kwanciya. Suna shiga ta bi lafiyar gado. Surat toilet ya shiga ya alwala ya fara rama sallolin da ake binsa. Ita ma miƙewa ta yi ta shiga toilet ta alwala ta gabatar da salloli. Telefon na ɗakin ta ɗauka. ya yi dialing. Telefon na ɗakin ya ɗauka ya yi dialing. Lambar kicin ya yi odarin shinkafa da kaza cikin mintuna kaɗan aka kawo. Daga bakin ƙofa ya karɓa fetta wacce bacci ya fara ɗaukar ta a kan sallaya ta ji muryarsa. Tashi sarkin bacci. Miƙewa ta yi tana mamakin yaushe bacci ya ɗauke ta. Da hannu ya mata alama ta zo ta ci abinci. Kusa da shi ta matsa ta kai hannu za ta ɗauki spoon ya riƙe hannun ya matsar da shi gefe. ya ɗauki spoon ɗin ɗiba abinci ya kai bakinta ba tare da wani tunani ba ta buɗe baki ya saka mata ta san yana yi ne saboda bebin shi a tare suka cinye abincin yana fidin ɗinta ya saka tishu ya goge mata baki ya goge nashi kayansa ya shiga tuɓewa ya umarce ta ta cire nata ya kallo ta bisa ya ɗaga mata gida alamar ya dai ka fara yin wankan a tare za mu yi za ta sake magana ya saka hannu akan lips ɗinta alamar ta yi shiru Zip na rigar ta ya zuge tare da balle bra ɗinta, ta yi saurin saka hannu tana kare gabanta. Wani dare ne jemagi wani dare ne jemage bai gani ba ya faɗa yana kafe ta da ido ta sunkuyar da kai cike da kunya hannunta ya ja zuwa toilet ta bisa tamkar raƙumi da akala a tare suka yi wankan cike da kunyarsa ta riga shi fitowa da sauri ta shafa mai tana saka ka tana saka kayan bacci ya fito ta yi saurin kawar da kanta gefe san ba ta so sa da ido a gaggauce ta saka kayan ta fi lafiyar gado tare da jan bargo ta rufa anti mai ta dawo daga kasuwa rike da ledoji a hannu ta ci karo da sahabi a zaure sahabi ta kira sunan shi cike da mamaki da fargabar ganinsa hajjaju lafiya dai lafiya ce ta kawo haka to madalla ta faɗa tare da sauki a jiya zuciya na zo ne kawai mu gaisa Ka kyauta kuwa, ni zan koma, ya faɗa tare da saka hannu a aljihu ya zaro dubu biyar ya bata. Ta zaro ido ta ce, sahabi idan ka samu kuɗin. Ya yi guntun murmushi ya ce, yanzu komai ya zauna. Wani hamshakin mai kuɗi nake wa aiki, shirin aure ma nake, zan zo na ɗauke ki mu je ki ga gidana. A abu ya yi kyau, Allah ya sanya alkhairi. Amin. Ta ɗauko shi bakin ƙofa ya nufi dalleliyar mota ya shiga, anti Jummai ta bi motar da kallo. ta tafi da iba ta tafi da imaninta lalle zahabi ya ja kaya bari ya dawo na roƙe sa kuɗi na ja jari masu sauraro za mu dakata a nan sai mun sake saduwa da ku a karo na gaba domin jin yadda labarin kuma zai kasance